Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Ni ce Amina Buhari auna tare da Zahra Aminu Fage da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin a yau talatin ga watan Satumba na shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su ga Zahra ɗauke da kanun labarai. wata kotu a faransa ta yanke wa tsohon shugaban kasar nicolas sarkozy hukuncin ɗaurin shekara ɗaya bayan da ta same shi da laifin kashe kuɗaɗe da suka saba ka'ida a yakin neman zabensa a shekarar 2012 majalisar dattawan amurka na shirin kaɗa ƙuri'a a yau alhamis kan ƙudurin samar da kuɗaɗen tafiyar da gwamnati matakin da zai kaucewa rufe wasu daga cikin ma'aikatan gwamnatin ƙasar shugaban koriya ta arewa kim jong-un ya yi watsi da tayin amurka na ci gaba da tattaunawa amma ya ce a shirye yake don inganta alakarsa da koriya ta kudu A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a Najeriya hukumar bunƙasa fasahar sadarwar zamani ta nitta a Najeriya ta shawarci lauyoyin ƙasar musamman matasa da su rungumi amfani da sabbin fasahohin zamani da ake kira artificial intelligence a turanci. Sannan za ku ji cewa har yanzu ana ci gaba da mayar da martani dangane da taron da gwamnonin arewacin Najeriya suka yi inda kungiyar Fulani ta miyatta Allah ka. Kautal Hore ta ce ta ji takaici da gwamnonin ba su tattauna batutuwan da suka shafi rayuwar al'amuran Fulani a taron nasa ba. Daga bisani kuma muna tafe da shirin lafiya uwar jiki da ma kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke aiko mana. Kafin duk waɗannan rahotannin bari mu fara da kamuku labaran duniya. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Wata kotu a Faransa ta yanke wa tsohon shugaban kasar Nicolas Sarkozy hukuncin ɗaurin shekara ɗaya bayan da ta same shi da laifin kashe kuɗaɗe da suka saba ka'ida a yakin neman zabensa a shekarar 2012. Masu gabatar da kara sun ce Sarkozy ya kashe kusan ninki biyu na kuɗin da dokar Faransa ta yarda da shi gabanin zaben da abokin adawarsa Francois Hollande ya lashe. Sarkozy wanda ya shugabanci Faransa daga shekarar 2007 zuwa 2012 ya musanta aikata ba daidai ba inda lauyansa ya ce zai ɗaukaka ƙara kan hukuncin kotun. Kotun ta ce za a iya yi masa ɗaurin talala a gida inda za a saka masa wata na'ura a kafa wacce za a rika bibiyar al'amuran da yake yi an samu sakozi da laifin cin hanci a wata shari'a ta daban a watan maris kuma an yanke masa hukuncin ɗaurin shekaru uku inda aka yafe masa shekara biyu daga ciki sai dai ya ɗaukaka ƙara akan wannan hukuncin Majalisar Dattijan Amurka na shirin kaɗa ƙuri'a a yau Alhamis kan ƙudurin samar da kuɗaɗen tafiyar da gwamnati matakin da zai kaucewa rufe wasu daga cikin ma'aikatan gwamnatin ƙasar. Idan majalisar ta dattawa ta amince da wannan ƙuduri za a miƙa shi ga majalisar wakilai wacce ita ma za ta kaɗa ƙuri'a a kansa yayin da 'yan majalisun ke faɗin tashin ganin an cimma wa'adin da zai ƙare nan da tsakar dare. shugaban masu rinjaye na majalisar dattawan amurka chuck schumer ya ce dokar za ta ci gaba da samar da kudaden tafiyar ga ma'aikatan gwamnati har zuwa uku ga watan disamba kazalika za ta hada da dala biliyan shida da uku don taimakawa 'yan gudun hijira afghanistan da ke komowa amurka bayan da washington ta kawo ƙarshen yakin da ta daɗe tana yi a afghanistan a watan da ya gabata da kuma dala biliyan 28.6 don taimakawa jihohin gabashi da kudanci domin su farfado daga mummunar guguwar da ta auku da kuma jihohin yammaci waɗanda suka yi fama da mummunar gobarar daji. To madalla a gaida Zahra Aminu Fage. Kafin mu kawo muku ci gaban labaran bari mu duba taskar rahotanninmu inda a Najeriya kungiyar Fulani ta miyatta Allah kautal hore ta ƙasa ta ce bata ji daɗi ba da taron da gwamnatin arewacin Najeriya suka yi a kwanan nan. Ya gaza tattaunawa batutuwa da suka shafi musgunawar da ake yi wa al'amuran Fulani musamman a kudancin ƙasar. Daga Bauchi ga Abdulwahab Muhammad da wannan rahoton. Kungiyar ta yi wannan kirarin ne a taron 'yan jarida da ta gudana a garin Bauchi domin ayyana matsayar al'ummar Fulani game da halin kuncin rayuwa da kuma tozarta da suke fuskanta. alhaji muhammadu hussein shine shugaban miyatti allah kautar hoda a jihar bauchi na nemi yi mini karin haske a karshen taron a tattaunawa mu da shi alaikum suna na alhaji muhammad hussein sarkin fulani buza kuma state chairman miyatti allah kautar hoda na jihar bauchi gaskiya ni na yi allah wa da taron da suka yi saboda dalili iya zaman da suka yi sun zama ya za a yi su samu kuɗi kawai amma ba su yi tunanin gwamnonin kudu suka sai za a kori fulani makiyaya ba su faɗa wannan martani ba ba su kawo dalilin menene abin da zai kawo mu ci gaba har dai kawai suka je suka yi zaman su na wanda su da su kawai kuma damuwansu ya za a yi karba karba kawai na siyasa abin da suka je suka yi saboda haka ni ban yarda da wannan isu abin da suka abin da ya sa muka zawo muka yi taro yau gaskiya ni ina gan wannan abun da ake yi ma fulanin nan duk mutanen kirkinmu yanzu talauci ya yi yawa wallahi duk mutanenmu a kauyuka gaba daya an gama kashe mutanen kirki ya rage mutanen banza kawai yanzu kuma babu tun lokacin da aka fara muna fito mu faɗa ba wani matakin da aka yi ha yanzu ya kai ma shugabanni dai a kira ka kaje ka gangawa nan kaje ka ga wannan dabbobinmu da talauci ya yawa ba mu taba mu gan talauci iri wannan mu a matsayin mu fulani makiya wala ba mu taba ba kuma ministocin da muke da su a Najeriya nan da wakilan mu sonotoci da yan majalisun tarayya wai a rasa mutum daya wanda zai iya magana akan fulani amma a sai gwamnoni arewa gaba daya sun zauna wai ba su faɗa wata magana hai dai maganan siyasan su ya za a yi su samu kuɗi ya za a yi su yi siyasa koma koma ba su yi tunani a jihohinsu yadda ake yanka mutane yanzu hakan nan ana nan ana faffasa gidaje ana shiga ko jiya da daddaren nan ma rimin nan an shiga gidaje ni karan kaina duka su mu na aka kashe ni an kawo mun hari a gida na ayi mu attack yanzu mahaifiya na kafanta daya wannan wani irin bala'i ne iri wannan abubuwan nan ya kamata gwamnatin tarayya don allah ta jajirce hukumar nan saron nan da ake faɗa kasance da gaske ake yin saron ba maganan siyasa ba sannan kuma gwamnatin tarayyar da tana sai wai tana tallafi wallahi mu fulani kauyuka ba mu sani ba dai ko cikin gari mu ba za mu yi wannan hukunci amma talauci ya yi yawa duk ministocin nan da suke sai wai su yi raba wannan su yi menene karya ne mu ba mu sani mutanen kauye kai Allah wadare da wannan taro da aka yi a Kaduna kana jin wato ba su tuntube ku ba ne ko kuma ku me hana kuku ba wa wakilanku kamar gwamnoninku bayanin ba su tuntube mu ba sannan kuma taron da suka yi wai abin da ya sa suka gudu suka yi taron ya za a yi su samu kudu amma ka yi tunanin gwamnonin kudu suka haɗa kai sun sai sun kori fulani makiyaya ba su son kiwo gwamnonin arewa su zauna sai ba martanin da suka yi a kai sannan su sai suna son su koma kujerun su duk gwamnan da ya halarta a wurin bari ka 2023 ba suna gan fulani a daji ba wallahi ni ina kira duk wani ba fulata ni yanzu ya fito ya kare kanshi da kuri'a wanda suna wani abu wai maganan ko sanda ko wani abu ko kiwo ba zai kare ku ba zai yi ba saboda haka mu fito mu yi rijista mu kare kanmu sannan kuma mu gane wanda suke tafiya da mu gane wanda ba su son mu kwata-kwata to wannan shine sakon ku ga gwamnoni shine sakon mu ga gwamnonin arewa kuma mu ji daɗi abin da aka yi idan za a yi tunawa dai a ƙarshen makon da ya gabata ne dai gwamnonin jihohin arewa da kuma sarakunan yankin suka gudanar da taro a kaduna domin bayyana matsayinsu kan abubuwan da suka hada har da siyasa harajin da ake karba kan wasu muhimman kayayyakin more rayuwa wanda ake kira vat abdulhamid muhammad Muda amurka daga bauchi a najeriya shirin yana zuwa muku ne daga birnin Washington DC akan mitoci sha tara talatin da kuma 60 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Bayan haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahouse.com ko kuma sashen hausa.com domin jin shirye shiryen mu Yanzu kuma ga Zahra ta dawo da karashin labaran duniya. A ranar Laraba gwamnatin Biden ta amince da aika dala miliyan biyar da biyar zuwa Haiti don taimaka waɗanda aka mayar da su gida daga Del Rio na jihar Texas. Amma ta yi watsi da rahotannin da ke cewa ta biya Haiti ne don karɓar baƙin hauren. Sakatariyar yada labarai ta fadar White House Jane Paxki ta ce wannan ba gaskiya ba ne yayin da take magana da murya Amurka kan rahotannin waɗanda suka karaɗe shafukan sada zumunta a ƙasar ta Haiti. Wani mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya shaida murya Amurka cewa an aika da kudaden ne don tallafawa wata hukumar majalisar ɗinkin duniya da ke taimaka waɗanda aka mayar su dubu hudu a kwanakin farko da suka koma haiti kakakin ya ce amurka ta ba da taimakon dala miliyan biyar da biyar ne don tallafa 'yan ƙasar ta haiti da ke koma ƙasar su tare da hukumar amurka da ke raya ƙasashe ta usaid madalla a gaida Zara Aminu Fage da ta kawo mana labaran duniya. daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kamar dai yadda muka bayyana a farkon shirin, hukumar bunƙasa harkokin fasahar sadarwa ta zamani a Najeriya, wato NITDA, ta shawarci lauyoyin ƙasar musamman matasan cikinsu da su rungumi amfani da sabbin fasahohin zamani da ake kira Artificial Intelligence, wato AI, da ke sauƙaƙa ayyukan bil'adama kuma ya gudana a cikin sauƙi da sauri. Sai dai masu nazari kan harkokin ayyukan lauyoyi da kuma masu bincike game da lamarin fasahar sadarwa ta zamani sun yi tsokaci akan wannan lamari kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoto da Mahmud Ibrahim Kwari ya aiko mana. Most of your work is to analyze documents, is to give advice and to do other things. Malam Kashfu Inu Abdullahi kenan shugaban hukumar NITSA mai bunƙasa ilimin fasahar sadarwa ta zamani a Najeriya ya ke zaburar da matasan lauyoyi kan muhimmancin rungumar sabuwar fasahar sadarwa ta zamani ta Artificial Intelligence wato AI a taƙaice Yana mai cewa galibin ayyukan kuku lauyoyi baya wuce nazarin daftarin dokoki da ba da shawarwari da jagoranci game da lamarin da suka shafi neman haƙƙi da doka da oda wasu daga cikin waɗannan ayyuka fasahar ai na iya yin su da haka za ku tsaya ne fasahar ai ta ƙwace muku ayyuka ne ko kuma za ku yi amfani da ita wajen bunƙasa iliminku da ayyukan ku na yau da kullum so if you are looking for the opportunity you can use this as a source of inspiration da haka idan kuna neman damammaki ne za ku iya amfani da wannan sabuwar fasaha ta zama hanya ko kafar zaburarwa domin gina muradin da kuke son cimmawa a fagen sana'ar aikin lauya. Shugaban na hukumar Tanitsa na waɗannan kalamai ne a Kano yayin wani taro da wani ayarin matasan lauyoyi na Najeriya suka shirya. Tuni dai masana suka fara fashin baki akan amfani da wannan fasaha ta artificial intelligence a fagen aikin lauya. Shi artificial intelligence yana da hanyoyi da dama da yake taimaka lauyoyi akan aikinsu. Da haka ɗora shi akan harkar eh, lauyanci zai iya ba da dama ya taimaka wa lauya akan aikinsa. Misali akwai abin da lauyoyi suke yi na abin da ake kira due diligence. Shi wannan tsari na IT na AI akwai wato manhajoji da aka yi. Wanda eh, shi lauya ya yake amfani da shi ya haska masa wani kamar wasu bayanai da ake bukata a kan ko wata kwangila ce ko wani bincike. Akwai abin ake kira prediction technology. Shi kuma yana iya samar da wani bayanai ne ya kai wa lauya cewar idan muka je muka shiga kotu muka yi kaza to ga abin da zai iya faruwa. idan aka shiga kotu kuma aka yi kaza ga inda zai faru har sai ya fitar wa da wato lauya hanyoyi wanda in ya bi su ta nan za a iya samun nasara. Malam Abdulganiyu Rufa'i kenan guda cikin masana a fagen fasahar sadarwa a Najeriya. a nasa bangaren farfesa nasir adamu aliyu na tsangayar koyon aikin lauya ta jami'ar bayar kano na cewa kasan ita kanta shari'a abu ne da yake amfani da hujja da shaida idan babu shaida babu shari'a to yanzu zamani ya kai inda duk shaida kake nema shaida ta hoto shaida ta dan yatsun hannu shaida ta kwayar ido shaida ta yanayin jiki ta misali matsayi wuri inda mutum ya je ko inda yake da dai makamantansu ina ganin wani abu ne muhimmi da nan gaban aka mai najeriya zai amfani mu daya daga cikin ayyukan hukumar nita shine wayar da kan 'yan najeriya game da mahimmanci da kuma amfani da ilimin fasahar sadarwa a kowane fage na rayuwar biladama mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria Madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwari yanzu kuma sai shirinmu na gaba wato lafiya uwar jiki da wakiliyar sashen Hausa Hauwa Umar ke shirya mana. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. haka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A cikin shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako za mu yi magana ne akan cutar kyanda. ƙyanda cuta ce da ke kama hanyoyin numfashi wanda ƙwayoyin cuta ke haddasawa sa'annan kuma cuta ce da take iya kama duk wanda bai yi rigakafi ba ko kuma wanda bai taɓa yin rigakafin cutar ba amma dai cutar ta fi yawa a tsakanin yara kuma a wasu lokutan kuraje sukan feso su mamaye jikin yaro Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki da shahararren asibitin Nizamiye na ƙasar turkiyya da ke Abuja. Likita barka da warhaka. Barkanmu da warhaka. Ko za ka yi wa masu sauraron mu ƙarin bayani akan cutar bakon dauro ko kuma kyanda? To, uh, eh, bakon dauro ko kyanda a wani wurin kuma sukan kira ta sharatuwa. Wannan yana daga cikin cututtukan da kwayoyin jinsin virus suke kawowa wanda kuma tana yaduwa cikin al'umma a musamman yara kuma tana daga cikin cutar da ake yi wa rigakafi na yara Uh, to likita ko menene ma yake kawo wannan cuta ta kyanda ko kuma bakon dauro? To wasu kwayoyin cuta ne nau'in virus ake kiransu measles virus su ne ke kawo wannan cuta yawanci takan zo ne da za ta fara da zazzabi uh, zazzabin na yana iya zama mai tsanani sosai ta fi kama yara musamman 'yan ƙasa da shekara biyar bayan zazzabi sai mura sai idanu su ja kafin kuraje su fara fitowa a mafi yawancin lokaci akan samu lokacin da kurajen na iya fitowa eh, lokacin da eh, zazzabin ya yi tsanani wani lokacin kuma a ranar da zazzabin ya dan sauka a ran nan kurajen suka fito kurajen yawanci sukan fara fitowa ta kane ko ta bayan kunne ko ta goshi sannan kuma ba su ba sa jan ruwa a mafi yawanci ba sa yin kaikai amma akan samu lokacin da za su iya yin kaikai idan suka fito da ka sai su yi ƙasa sai su shafi jiki da hannu da sauransu To likita a bayanin ka kana ta jaddada tafi barazanar kama yara 'yan ƙasa da shekara biyar. To shin akwai manyan da suke yin wannan cutar? E za a iya samun babba da yake da wannan cutar idan ya kasance bai yi ba yana yaro ko kuma ba a masa allurar rigakafi ba ko kuma ya kasance yana da wani dalili da ya sa garkuwar jikin shi ta yi ƙasa musamman mace mai juna biyu ko kuma yana kan wani magani ko kuma wata rashin lafiya da za ta iya sawa garko jikin shi ta zama ta yi rauni to waɗannan ma za su iya samun wannan cuta ta measles. To likita kenan akwai yiwuwar cewa idan mutum bai yi rigakafi ba in kuma garkuwar jikinsa ba ta da karfi akwai yiwuwar cewa ko ba daɗe ko ba masu ya yi cutar bakon dauro. Eh lallai akwai yiwuwar cewar zai iya idan ya haɗu da mai ita zai iya ɗaukar cutar zai yi ta kuma. Banda kuraje da kai magana sukan fi so da kuma zazzabi shin akwai wata alama da take nuna musamman ma a jikin yaran tunda su suka fi barazanar kamuwa da cutar? e akwai mura da ne bayani sannan kuma bakinsu yakan yi ja akan samu wasu dan fararen kamar dan kurji a saman dasashinsu a cikin bakin a wani lokacin saboda tsananin zazzabin suna iya samun jijjiga wato convulsion sukan iya samun matsala su kasa cin abinci saboda makogwaron shi ma yana iya yin ja ya zama yana da ciwo tana iya kawo gudawa sannan kuma suna iya samun abin da ake cewa pneumonia wata ya kasance ko ita kanta kwaya cutar ta shiga cikin huhu ta kawo matsala ko kuma ta buɗe hanyar da wasu kwayoyin cututtukan za su iya taɓa huhun su kawo ciwon pneumonia kamar tsawon wani lokaci cutar bakon dauro take yi kafin ta bayyana Ah, wani lokaci mai dauke da kwayar cutar kafin kwana uku kafin kurajen nan su nuna kansu yana iya yada ta tana tare da shi ba a sani ba sannan idan aka ɗauka mutum zai iya yin kwana kusan bakwai tare da kwayoyin cutar kafin zazzabin da alamun su nuna mafi yawanci tsakanin kwana uku zuwa bakwai amma akan iya samun wasu kasa da haka ko kuma zuwa kwana goma kamar wasu irin illoli cutar ke haifarwa idan ba a ɗauki mataki ba To kafin a fara yin allurar rigakafi sosai-sosai a wannan lokaci aka fi ganin matsalolin da ke tattare da wannan cuta. Tana iya bata idanun yaro ya kasance ya samu matsala baya gani tana iya taba kwakwalwa abinda ake cewa measles encephalitis suna iya samun wannan matsala sannan tana iya kawo matsala su huhu da muka yi bayani. sannan akwai wadda ake cewa black measles wadda kan sa su su zubar da jini ya kasance jini a cikin kurajen da fata da sauransu wannan tana da illa matuka tana daga cikin wadda ta fi kashe yaran da suke da wannan kyanda. Ah, to kenan kyanda kan haifar da matsala ta dindindin kenan ko kuma akwai yiwuwar cewa ko ta yi tsanani kwakwalwarsa ta tafi ko ya makance yakan zo ya rika gani daga baya ko kuma ita matsala da take haifarwa har da na dindindin. mafi yawanci idan ta haifar da irin matsaloli da suka shafi idanu a mafi yawanci yakan zama dindindin akwai 'yan kaɗan wanda ana iya ɗaukar wasu matakai kuma insha Allah a samu saukin wannan amma mafi yawancin idan sun samu irin wannan matsalar gaskiya ta zama matsala ce ta dindindin tunda wannan cutar dai akan yi rigakafin ta kamar da wani lokaci ne ake rigakafin cutar bakon dauro ya danganta misali dai a nan najeriya yawanci daga wata tara a cikin tsarin yadda muke allurar rigakafi a wata tara ake ba yara allurar rigakafi amma akwai rahotanni da aka ga cewar yara sun samu kyanda suna ƙasa da wata tara shekarar nan musamman a lokacin da ake annobata amma dai a ka'idance abin da ake a dokance a kasanmu karfe a yaron da ya wata tara ake ba shi allurar rigakafin measles duk da manya ma suna da barazanar kamuwa da cutar su kuma manya kamar waɗanda ba a ba su allurar ba suna yara su ma za su iya karɓan allurar rigakafin cutar bakon dauro gaskiya in ka tabbatar ba ka kyanda ba kuma ba a baka allurar ba ka je a baka saboda baka sani ba ko za ka da ita. To likita yaya ma ya kamata a yi jinyar yaron da yake dauke da wannan cuta ta bakon dauro tun da cuta ce wanda zai iya yada ta ga sauran yara har ma da manya musamman ma idan ba su karbi allurar rigakafi ba. Zai iya yada ta ta tari ta atishawa ko yana kuka ko ya zubar da yawu da sauransu. Sannan in yi tarin nan da sauransu zai shiga cikin iska. Idan sauran 'yan uwan shi sun samu allurar rigakafi to da sauki. Amma idan ya kasance ba su samu allurar rigakafi ba to ya kamata a dan nisanta da shi a je asibiti asibiti za su dauki matakin da ya kamata amma mace mai juna biyu da wanda yake akan magungunan da suke iya rage karfin garkuwar jiki to waɗannan sai nesa da mai cutar kyanda to kamar yadda muka yi magana akan cutar yellow fever wanda hausa suke alakanta ta da shawara wanda cuta ce da take yawan kisa ko kuma kaso mai tsoka daga cikin waɗanda suka kamu da cuta. cutar suna rasa ransu yaya ita kuma wannan cuta ta bakon dauro ko kuma kyanda to kafin lokacin da aka fara kokarin yi wa yara da dama allurar rigakafin nan kyanda tana daga cikin abubuwan da suke kashe yara sosai sosai tana daga cikin cutar da ke kawo tamowa a yara saboda na ɗaya a lokacin da suke cikin wannan ciwon da wuya su ci abinci sannan bayan ciwon nan sukan samu gudawa da sauran cututtuka daga wannan kyanda abinda a turanci ake cewa post measles da disability waɗannan yakan sa su su samu matsaloli da yawa ah, yana rage garkuwar jiki yadda har irin cuta ta tarin tb da sauransu ta fi shiga yaron da ya samu kyanda akan yaron da bai same ta ba amma bayan an ɗan samu lokaci ana yin allurar rigakafin nan za ka ga bincike ya tabbatar da cewar an samu sauƙin ta'azzarar cutar kyanda a yara. To likita idan muka dawo ga nan kasar mu Najeriya ta yaya za mu kwatanta yawan yara ko da manyan da masu ke kamuwa da cutar bakon dauro? A shekara ta alif tara da da casa'in shida zuwa da bakwai an yi wani annoba a Kano lokacin da aka yi ta kyanda da sankarau da kwalara A wannan lokaci an ga matsala sosai yaran da suka samu kyandan nan bayan nan an dan samu wasu annoba daya can daya can haka dai kuma za a iya cewa an samu saukin annobar measles nan wato kyanda har yanzu ana samu sai dai ba ta kai tsananin ta waccan ba da aka samu a baya ana iya alakanta shi da cewar wala Allah yawan waɗanda ake wa allurar rigakafin sun karu shi yasa yana daga cikin dalilan da ya sa wala an dan samu nasara wurin rage ta'azzara da kaifin cutar da ake gani. Masu sauraron mu duka-duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako da fatan an ji kuma an amfana kuma da fatan za a yi amfani da shawarwarin da likita ya bayar a madadin shi likita da muka kasance tare da shi a wannan shiri Dr. Lawan Musa Tahir. Sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya. Ta masu saurare yanzu kuma sai ra'ayoyinku da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga gurin baban mamman bande ya ce salam voa hausa akwai al'umman Najeriya masu yawa cikin mawuyacin hali sakamakon dokoki da aka ƙaƙaba na yaƙi da 'yan ta'adda a wasu jihohin arewacin Najeriya. Muna fatar mahukunta za su taimaka wa waɗannan mutane cikin gaggawa. Mai wasiƙa ta gaba kuwa cewa ya yi, Gaskiya masu baiwa jami'an tsaro bayanan sirri kan mafakar 'yan ta'adda suna ba su bayanai da ba su daidai ba, ganin yadda sojojin ke taɓarin wuta kan waɗanda ba su ji ba su gani ba a wasu ƙauyuka. Daga ƙarshe muke fatar waɗannan mutane za su dinga ba da bayanai da suka dace. Haka zalika jami'an soji kuwa su dinga faɗaɗa bincikensu kamun su kai farmaki a waɗannan yankuna saƙo daga kawu bai ruwa ba joga shi kuwa mai wasiƙa ta gaba abubakar kawu girgir cewa ya yi mu ta gado najeriya kullum tana ƙara manyantaka ne a samun shekaru kai amma abin ban takaici wannan shekarun sai a ce gara jiya a yau domin kuwa ba a ganin wannan ci gaban a ƙasa mai shekaru 61 mai wasiƙa ta ƙarshe kuwa cewa ya yi hakika idan allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu shekara ta dubu biyu da da ashirin uku, batun cewa za a tilasta mana kan wanda za mu zaɓa bai ko taso ba saboda haka ya kamata a mu maimakon mu adalci domin kuwa mun san daidai mun kuma san aka akasin haka cancanta kawai za mu bi ba wai jam'iyya ba saƙo daga shehu adamu rijau Kafin mu karkara shirin namu ga zaharar nan da takaitattun labarai. Wata kotu a Faransa ta yanke wa tsohon shugaban kasar Nicolas Sarkozy hukuncin ɗaurin shekara ɗaya bayan da ta same shi da laifin kashe kuɗaɗe da suka saba ka'ida a yakin neman zabensa a shekarar 2012. masu gabatar da kara sun ce sarkozy ya kashe kusan ninki biyu na kuɗin da dokar faransa ta yarda da shi gabanin zaben da abokin adawarsa francois hollande ya lashe Majalisar Dattijan Amurka na shirin kaɗa ƙuri'a a yau Alhamis kan ƙudurin samar da kuɗaɗen tafiyar da gwamnati matakin da zai kaucewa rufe wasu daga cikin ma'aikatan gwamnatin ƙasar. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya yi watsi da tayin Amurka na ci gaba da tattaunawa, amma ya ce a shirye yake don inganta alakarsa da Koriya ta Kudu. To masu saurare da takaitattun labarai muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a daidai wannan lokaci. Sai kuma can anjima jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wato karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana. Za mu sake dawo muku da wani sabon shirin. yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma zahra aminu fage da ta taya ni gabatarwa da julie levis gresham da ta haɗa mana shirin baki ɗayansa ni ce amina buhari auna daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc nake sallama da ku sai mun haɗu a shirin mu na dare.